ta ce don ka ɗau haraman aikin haji ko umra baya hana ka tunsu da ka ji ƙanshin turare wa fil mir'ati baya hana ka kalli madubi wa yatadawa bima kulu az-zaita was-saman za ka iya shafa mai abincin da ake ci dan yana da ƙarfi ba zai zama ba zai dauki hukuncin turare ba kamar man shanu kamar man mai ashna da karfi in ka sha masu cikin aikin haji zai dauki hukuncin ka sha turare sai ne shine dawa wa ma ya kudu. za ka yi jinya za ka yi shafa magani da irin abin da kake ci kamar karamfari ai yana da kanshi ko amma ainihin karamfari turare ne ko kuwa magani ne to za a shafa babu komai irin waɗannan abin da ake nufi kenan shine ke azzaita wasu saman mai da man shanu haka kaki da man man rago din in aka narka ba yana da kanshi ba amma za a sa cikin abinci a shi akwai wanda ya taba cewa dan man kaki da yana da kanshi ba za a sa cikin abinci a shi ba yace to in bukatar ka shafa wurin kurji ya kama eh za ka shafa ba zai dauki hukuncin ka shafa kirare ba amma yana da kanshi ko وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان عطاء الخراساني يتي عطاء بن ابي رباح الخراساني يتي وان يتي هرما زي سازودي sa'an nan zai ɗaura balaki وساق ابن عمر رضي الله عنه عنهما وهو محرم وقد هزم على بطنه بثوبه يتي عبد الله بن عمر ياي تواسي yana cikin harama ya dauki zukun ko zani ya ɗaura cikin su haka to shine hukunci zaka ya daure abinda aka ce al ko al ko al to fahimtar fahimtar mutane sai je wai duk abin da aka saba dinkawa ma ba za ka yi amfani da shi ba abin da ake nufi abin da aka fassara shi kamar hannu riga hannu kafan wando da menene da menene amma dan mayafin ka an dinki na an dinki na me zai hana ka yafa ko kai kwarjalle babu abin da zai hana haka balaki da zaka sa ka boye kudin ka a ciki suka ce za a yi gaji Abdullahi dan Umar ya yi haka kuma ana yi ba wanda ya haramta ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هوججها to wannan ra'ayi ne na na Aisha radiyallahu anha siddiqatu binti siddiq ummul mu'minina ita ce take cewa ba ta ganin laifi waɗanda ke aikin suke jan rakumi suke ayyuka suke musu aiki a daga haudaj wadar bukka ce ake yi akan rakumi kamar yadda yau da kalkul hidra hidra una yazati shine na na ayyuka ce to waɗannan da ke irin waɗannan ayyuka za a hau sama za a hau mota a sauke kaya za a hau kaza kaza in ya daura kwarjalle ba wando karkashin sa yaya za a yi kina take cewa irin waɗannan ita ba ta ganin laifi ne wurin su sa a tuban shine wannan dan kankanin girfan ya ake ce da shi sai to kenan ko kwarbai walki ko a bace ne menene ban ce ake ce da shi amma dan kankani waɗanda masu dan nake sa ɗin nan aka ce ta ce ita ba ta ganin dai sun suka sa sa'annan aka ɗaura abin nan kai dan kar a zo duk sa'an da mutum ya sa riga ya daura ya daga sunna ne daga sunna sai ga duk sa'an da mutum ya daura kwarjalle to sai dai ku ta tafiya inda zai hausa ma ba daɗi to ne kake ganin ai babu ita tana ganin babu ne malamai suka ce ai mazhabin na na Aisha ta aike nan waɗansu sun saba mata suka ce ai duk ɗaya ne babu bambanci tsakanin wannan abin nan da dogon wando sabani suke yi sai sabani ba wanda zai ce wannan kafirin a'a abinda mutum yake gani ijtihadin sa aka tafi kan haka nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce as-sahabatu kulluha udul dukkan su adilai ne babu daya cikin su da za a yaki kinda sun samu darajar sahabbai suhba sun ga manzon Allah sun yarda da shi wannan ya ishe su daraja a duniya ta kai sa'annan duk abin da ya faru tsakanin su ba tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa ولا تسألون عما كانوا يعملون شين ابن العربي المعافري المالكي يتي وانسانانسا متانيني دا الله يكاري أنا يمو دا قبر الجنين to mu ma mu kare harsunan mu daga barin mutunci kin nan Allahu akbar قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجتهد بالزيت فذكرت فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطين في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم an karbo daga sa'id bin jubair yace kana ibn umar radiyallahu anhu ma yaddahinu bi zaiti fa zakartu ibrahima qala ma tasna'u bi qawli yace naga abdullahi idan umar yana shafa mai ma'ana yana ƙin shafa turare kenan ma'ana ya tahil bizai kala sai da ya ba bashi labari yace ma suna bi qawli me ya zama da Abdullahi dan Umar to shine tun daga abinda manzo Allah ya faɗa me ina ga abinda manzo Allah ya aikata ko ya faɗa yaya za zaka ce ga abinda kuma Abdullahi dan Umar ya faɗa tare da cewa mun ji ake Abdullahi dan Umar kusan ya fi kowa kauna san koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya kawo sanadi yace haddathani al-aswad an aisha radiyallahu anha qalat ita tace ta'anni anni anzuru tace ka gani ina kallo wa ila wadisa sidi zuwa kyallin tirare fi mafariki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da sai raba su biyu haka wanne kwanta wanne kwanta to wannan tsakiyar kace sai kace gani ina kallon kyallin turare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kalmar shine ta wahal da malamai suka tafi suka ce to ga manzon Allah ya turare wani suka ce ai khususiya ce ga manzon Allah wasu kace kafin kafin ya shiga harama ce harama ne wasu kace turaren baya da karfi duk zantuttukan da suka yi suka dawo sai aka ce waɗanda riwayoyin da suka zo manzon Allah ya shafa turare jikinsa ko jikinsa kafin ya dau harama malaman da suka ce ba za a yi haka ba sai suka ce ai wata riwaya ta zo ta husasce mu wace riwaya ce izi sai suka ce riwayar da take manzon Allah ya shafa turare sa'an nan ya je ya sadu da iyalansa aka wayi gari ya ɗauki harama suka ce ai ta hutace mu yaya aka yi ta hutace ku suka ce manzon Allah zai sadu da iyalansa ne ya je da janaba ya je shiga harama aka ce a'a suka ce ai yayi wanka aka ce eh suka ce to wanka wanka ya wanke wannan turare Allahu akbar <laughs> قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وإن سنة حديثا لسكا وحل دما لمي لأن أنا عائشة تكي تاكسا في إتكي تكي شافا ومن الله تلاري تلاري كافي يسا حرم يدو حرما nan kuma aka je aka yi aka zo aka tsaya arafa tashi gari ran sallah aka je aka yi jifa tace ita ke shafa manzon Allah turare kuma yanzu lokacin an gama kafin aje ai tawafil wada'i eh, tawafil ifada ya zamana an an gama ai an an kire an an za ya halaka mutum ya samu iyalinsa wannan al-tahlilul asghar tahlilul akbar kenan to na Aisha ce ita ce take shafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga hadisan yanzu na Aisha ce Allah ya mata alkhairi Allah ya mata gata da'iman ta zo tana cewa manzon Allah ya faɗi kaza tana alfahari da cewa manzon manzon Allah ya bar duniya yana hannunta tsakanin cinyanta da hannunta da kirjinta da wuyarta ita ke tallafe da jihar ya bar duniya Allahu akbar babu man ahalla mulabbidan babu da ke bayanin wanda ya dau yanda wanda ya dau haraman aikin haji ya dan farar da su man zagatinsa قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا أو ملبدا يتي ناجي من زم الله صلى الله عليه وسلم هنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حالا كفن شيء من زم الله يا دم فرد جاشنسا معناه يلا تبتد شيء أو أن لوكة من زم الله ناشني هر إهراني كنا باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفه يتي باب دake bayanin mutum yace labbaik allahumma labbaik wurin masallacin ذي الحليفه inda mutanen Madina ke daukan harama قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحول السند قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة yake an karbo daga salim dan abdullahi ya ji mahaifinsa yana cewa ai ma a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai ce labbaik allahumma labbaik hajjatan ko umratan ko hajjan umra ba illa in min indi ma indil sai dai wurin masallacin zulhulaifa ba daga cikin madina manzon Allah ya dau harama yana faɗa ba sai da aka zo nan manzon Allah ya hauta a bar hawarsa ta daidaita sa'an ne labbaik allahumma labbaik duk abin da ka daura da maran da kai tun daga gida har yanzu kai kana kai da maran kai da maran yin aikin haji har yanzu baka shiga cikin aikin haji da zai haramta maka yin waɗansu abubuwa ba kamar lokacin da kai alwala ka kama hanyar masallaci ka zo kana zaune ko kana jira ko kana tasbihi duk wannan kana son kai sallah ne ka dau komai amma ba zai zama maka haramun ne ka kalli nan ko kalli ko ka ci abinci ba sai ka ce Allahu akbar to daga nan wa'in abubuwa sun haramta gare ka har sai ka ce assalamu alaikum to haka duk sa'an da ka daura kwarjan ɗinka ka yafa mayafinka ka ɗau jakarka, ka ɗauko manka har yanzu ya halatta kai kaza kai kaza duk sa'an da aka kai inda kai alwala ko kai wanka kai alwala kace labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan ko hajjan wa umra ko hajjan mutamatti'an biha ila al-umra to daga nan abubuwa sun haramta gare ka kenan sai in ka zo kai sawafin ifada babu ma la yalbasu al-muhrimu min as-siyab yace babin da ke bayanin abinda wanda ke aikin hajji ba zai sa ba cikin tufa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المهرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورق الله أكبر an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yake wani mutum ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yalbasul muhrimu menene wanda ya dau harama zai sa na daga tufa ko ya yafa ya yafa a jikinsa menene ake so to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abubuwan da ake so suna da yawa abubuwan da za a hana shi ne su kadan to sai manzo Allah ya bar abubuwan da ake son ya yafa din ko ya saka sai ya diga abubuwan da ba a so to in ka cire wa'annan abin da ya wannan ci wa'annan ya halatta nan ko shi ne ake da shi uslubul hakim yace menene mai harama zai sa min asiyab daga tufa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace la yalbasul khumsa ba za a sa riga mai wuya da hannu da fasali ba walal ama'ima ba za a daura rawani a ka ba walal sarawilat ba za a sa wando ba walal baranisa ba za a sa riga wanda ke da malafa a cikin irin rigunan da mutanen magarbi ke sawa ba daga wuyansa akwai malafa za ka dora ya zama kamar hula ko rawani kenan walal tufafa ba zai sa kufi ba illa ahadun la yajiduna alaihi sai dai dangane da kufi din wanda bai samu takalma guda biyu ba sai ya sa kufi falyalbasul kufa falyalbas manzo Allah sai ba da izini in baka samu takalmi ba sai ka sa kufi amma yace sai ka yanke kai karkashin idon sahunka wani suka ce haka hukunci yayi daga farko kan aje a gama aikin haji sai manzon Allah ya bada fatawa amma yace wanda bai samu takalmi bai sa kufi sai malamai suka ce to ba lalle ne sai kayan kufin nasa ba don akwai barna ta dukiya ma a ciki وليقطعه ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران يتي كذا كسا wata riga da aka rina زعفران أو ورق ko ko war duk waɗansu turaruka ne dan aka abubuwa ne da aka sinadari da aka rina tufa in ka sa zai taba jikinka ana gani ko ana suna da ƙarfi mai tsanani shine sa aka hana akan haka yaya za a yi kenan za a sa farar tufa za a sa za a yi eh, izarin warida da fara ko baka ko ja ko menene duk abin da ya sawaka Ɗaya ne sama ɗaya kasa ko ɗaya ne aka yi duk manzon Allah bai hana wa'annan ba abin da aka hana shi manzon Allah ya bayyana babu rukubi wal irtidafi fil hajji yace babin da ke bayanin eh, halaccin a hau a je aikin hajji a haye kuma a bar hawa ka za ka iya ɗaukan wani bayan ka in za ta iya ɗaukan ku saboda kada wani ya gani saboda kada wani ya ce ai tun da yin aikin haji ko umura, a tafiya ya ci wahala addini wahala ya ci lada aka ce babu bambanci tsakanin kai tafiya ko ka hau kai suka ce ma ka hau ne zai fi taimaka maka kan kaje ka fi samu kazar yin aikin haji قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara muke dace Usama radiyallahu anhu ya kasance bayan manzon Allah manzon Allah ya goya shi akan abar hawarsa daga Arafa zuwa Muzdalifa nan daga Muzdalifa manzon Allah ya dauki Fadlu dan Abbas zuwa Mina qala fa kilahuma qala dukkan su da manzon Allah ya ɗauke su sun ce lam yazal nabi sallallahu alaihi wasallam yurabbi hatta rama jamratal aqaba suka ke tun daga arafa har aka zo muzdalifa manzon Allah na talbiya labbaik allahumma labbaik labbaika har aka wayi gari duk sa'an da aka faraka duk sa'an da aka yi suna sai a faɗa har sai da aka wayi gari aka je aka yi jamratul akaba daga wannan jifa ta farko da kai to daga nan ne daga nan ne zaka tsaya da cewa la baita allahumma la baita lokacin sa ya gama babu ma ya albasu al muhrimu min wal uzuri wal udhri yace babu inda ke bayanin abin da ya halarta mai aikin haji ko umra ya sa daga kifa da aka kuma mayafi haka kwarjalle ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة yake na na Aisha ta sa riga wanda mai faki wanda aka rina shi da faki wahiya muhrimatun alhalin kasancewanta tana cikin harama wa qalat sai ta ce la talsam kada mace ta sa abinda zai rufe mata bakinta haka wala ka. kada ta sa burka abinda zai rufe mata huska ko abinda zai sa ta rufe suna da wani abinda suke sa kai irin mace kadai za ka gani ya rufe bakinta haka shine ake cewa lusma bisan kenan Eh, ina dalla yalla sadaka yalla ko wayannan abin da suke sa suna rufewa shine lisma ya ce suna lisam aka ce mace ba za ta yi ba ba za ta yi wannan ba dama abin da aka ce mace haramin sa yana huskar ta ce da hannayenta kada ta sa safa da za ta rufe hannunta waɗannan guda biyu haka huskarta amma za ta sa riganta da sa zani da ɗaura ko menene ta har ɗan kunninta har ɗan wuya ba abin da ba za ta sa ba man za ka kwanta za ka cire ka yi wankan ta sa babu abinda aka ce ta bar huskanta da tafin hannunka ta guda biyu duk da huski ma huskan aka ce na na aisha suke suna tare da manzo Allah suna tafiya duk sa'an da suka zo za su hadu da maza sai kowa ta tafi abinta ta rufe huskanta har sai an tsallake an an wuce maza Allahu akbar وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورق ولا زعفران yace sai dai mace kada ta sa tufan da aka rina shi da waras ko za'afaran saboda yana samun jiki kuma yana da tsananin kanshi wa qala jabir la ara al mu'assira ratiba jabir yace ba na ganin abin da aka rina shi da abu mai fasi fasi kaman turare ne wa'annan duka sanadari ne da ake rina tufa wa'an yana da tsananin kanshi wani kuma ba shi da kanshi mai tsanani ولم تر عائشة بأسا بالهلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة نانا عائشة بتجلي في سوى متزاك ساعة كاين أدن سبا والثوب الأسود ذات دورة أتنفنتا ذات ساعة فرنسفة ذات ساعة بقى ذات ساعة جا ذات دي أذن ذات إيسا واتستر ساعة الأورة ذات ساعة والثوب الأسود كودا بكين كفر والمورد كوكو تفد عكرنا ذا كلن ورد hure wal kufi za ka sa khuffi lil marjib babu laifi na na Aisha tace mace sai haka ma'ana mace ta sha bamban tsakaninka da namiji a wurin harami namiji ba zai sa wando ba ba zai yi wa'annan abubuwa na ado tunare ta ne amma zai sa kwarjalle da mayafi to amma mace fa za ta sa riganta za ta sa takalminta za ta sa menene za ta sa har abin wuya za ta sa da warwaronta ba abinda aka hana ta وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه إبراهيم النخعي يتي باب لا يكيدن كاتور كفن حرمي كاسا ɗaya sama ɗaya kasa ko ɗaya kasa sandar ya yi datti yana ɗoyi yace babu laifi ka cire ka wanke ka canza wani قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفر التي ترجع على الجلد فأصبح بالحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل, من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو محل بالحج وهو محل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد توافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يتطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يهلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنا قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina ba da mata rajjala wa dahana bayan ya taje gashin sa ya shafa mai wala bisa izarahu wa rida'ahu ya daura kwarjallensa da mayafinsa huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa falam yanha an shay'in min al-ardiyati wal udri tulbasu illa al-muza'raf illa al-muza'fara allati tarja'u ala al yace bai hana a sa kwarjalle da mayafi wata kala ba sai kalan da aka rina da aka rifa da saboda wani sinadari ne da ake rini in aka rina wannan jifa ka sa ko ka daura sai jikin ka duk ya dau abin nan rini da kalan rinin da kanki to shine abin da manzon Allah ya hana allati tarja'u ala al-jidi wacce take makale manne majiki fa asbaha bi hulaifa sai manzo Allah ya wayi gari a bil hulaifa rakibana hilatahu sai ya hau abar hawarsa hatta sawa ala al-baida'i har sai da ya daidaita akan tudu akan wani tsauni tudu wurin alal a kan tsauni na tudu to wayan suka ce alal baida'i manzon Allah ya ɗau harama bayan ya fita zulhulaifa kenan wayan su malamai suka ce a'a ba ya fita zulhulaifa bane karshen zulhulaifa kenan shine farkon baida to daga nan manzon Allah ya dau harama yake labbaik Allahumma labbaik أهل هو وأصحابه وقلد بدنته فأن يراك يا وأبرها وسع بدنا إنس هدايسا ألاما دكي سوى وإن أبوبوا دبودي هدايا زوا بيت زوا زوا مكة داما تند أكي حكا من ذا الله بزي ورور حرم السبا حتى يبلغ الهدي محلا سي أنواعي غير أنا صلى كينا وذلك لخمس بقين من ذي القعدة يتي سورا كوانا بير أتكين ذي القعدة معناها عشرين بير قوة ذي القعدة كينا فقدم مكة لأربع ليال خلونا سيسك إسو مكة وانا هدو من ذي الحجة وانا نوتنا أكي أهنيا وانا ترى فطاف بالبيت سي من الله يطواتي وسعى بين الصفا والمروة من الله يسعى سكان الصفا والمروة wa lam yahilla min ajali badunihi to da aka manzo Allah ya tawafi ya sa ayi sama da marwa manzo Allah ba zai fitar da kayan ihrami ba saboda ya dauko kirani ne kuma ya koro hadaya duk wanda ya koro hadaya daga wajen harami ba zai warware aikinsa ba hatta ya buluga alhadiyu sai ran sallah kenan ko لأنه قلدها ثم نزل بها على مكة sai suka sauka saman makka. inda al-hujuri inda ake cewa hujuri zaka ga sun zana suna fada wa huwa muhillun bil hajji manzon Allah kuma yana labbaik Allahumma labbaik hajjar. wa lam yaqrab al-ka'bata ba'da tawafihi bayan manzon Allah ya tawafi bai sake dawowa Ka'aba ba hatta raja'a min arafa har sai da aka dawo daga arafa ranar sallah kenan aka dawo wa amara ashabahu an yatawafu bil baiti wa baina safa marwa sai manzon Allah ya umarci sahabbansa waɗanda ba su koro hadaya daga wajen harami ba thumma yufassiru wanda ya yi tawafi ya sa'ayi to sai kai su yi sa'annan ka daure da ka sa wannan hajjin naka ya zama umra sai ranar takwas ranar taruya kuma zaka ce labbaika allahumma labbaika hajjan ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة خلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال a lokacin da suka yi sa'ayi tawafi suka yi sa'ayi baina safa wal marwa lokacin wannan aikin ya gama kenan sai su cire rigan ihrami ka saka rigan da kake so matarka ta halatta turare ya halatta komai ya halatta har sai ranar tarwiya ranar takwas ga wata kenan nan kuma ku ce labbaik allahumma labbaik hajjan za a je mina masjidil his a wayi gari ranar tara a je arafa babu man bata bi zulhulaifati hatta asbaha yace babin da ke bayani wanda ya je ya kwana zulhulaifa har sai da aka wayi gari don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya salla azhar raka'a hudu a Madina sa'annan aka yi tafiya aka je zulhulaifa aka yi salla la'asar raka'a biyu kasam kenan sa'annan aka kwana aka yi magruba aka yi isha kashi gari aka yi salla asuba to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kwana zulhulaifa kenan sai ya dauki harama قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن عمر يا رويت هكذا من زم الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وبذي الحليفه ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه فلما ركب راحلته واستوت به احل الله فكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا سلم أظهر ركع أهد مدينه يكي ستوك جيز الحليف العثر كما أكي صلى العثر ركع أدين كسر ثم بات حتى أصبع ذي الغليفة كأن يسك قوانا ذي الغليفة أرجع سيئة لك ويقري فلما ركب راحلته يا إن يهو أبرها وسا وسا وسا sa'annan sai ce labbaik allahumma labbaik قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأعصبه بات بها حتى أصبح في حديث اللي بات babu raf'i sauti bil ihlali yace babin da ke bayanin ɗaukaka murya da ke da kabba da cewa labbaik allahumma labbaik قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الزور أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا يتي من الله يصلى الظهر ركعة هدو آه، مدينة يزو آه، ذي الحليفة ركعة بيو لعصر قصرا فأنا يتي ناجي ستنا تغمريا بهما جميعا لبيك بالتلبية ها والعصر بذي الحليفة ركعتين يصرخون بهما جميعا وباشا إنا wa ahsibuhu yace ina zaton ya kwana a zulhulaifa to wannan yace ina tsammani to wata riwaya ta ta ta zo da tabbacin cewa ya kwana aiki ce al yaqin muqaddamu ala shakk ko babu tarbiyati babin da ke bayanin tarbiya yaya take yaya ake tarbiyya sai kai yadda kake so ko sai kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك صلى الله عليه وسلم yace حكم ان الله صلى الله عليه وسلم في تلبيه اتاك مريا mun tsallake لك daya da mun tsallake ba za mu قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Wanne ni'mata lak kowanne kai yayi tabahu abu muawiyata an al-a'mash babu tahmidi والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على sa'an da ka hau a bar hawarka ba lokacin da ka saka kafanka kan lintafa Za ka hau abin hawa zaka hau a'a yake lokacin da ka hau abar hawa ka daidaita sai kai subhana sai kai addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ana ce da shi eh, du'a'ur rukubi addu'an da ake yi in ka hau keke ne vespa ce mota ce doki ne duk abar hawa dan kare da ya ka hau motar ka kace za ka unguwa sai Allah ya ga dama in ba ka sai wani abin ya faru yasa sai kai addu'a in karshen tafiyar kenan ka cika da imani in kuma Allah zai kiyaye ka zai kiyaye ka dan albarkan addu'ar da kai قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبها وكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر من ذو الله وإن كلموني لا يضرك بأيهما ابتدأت سبحان الله والحمد لله والله أكبر in ka ce Allahu akbar walhamdulillahi daga dama ka ce alhamdulillahi wa subhanallahi wallahu akbar duk yadda ka juya su manzon Allah yake la bi ayyihi ma bada'ta ashe akwai kalmomin da in ka canza yadda manzo Allah yayi ba za su yi maka amfani ba kenan wa kabbara sai kabbara mana subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina wallahu sai wa inna addu'o'i sayyidina ali da yayi sai sai sai ce ba dan na ga manzon Allah ya haka wada bari ba ba na duk sa'an da manzon Allah ya hau abar hawarsa sai ya daidaita sai ce alhamdulillah subhanallahi alladhi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar Allah subhanallah to sa'an ne kika sa addu'a sai ya murmushi haka duk sa'an da ka abar haka sai kai in Allah ya da sai aje lafiya a dawo lafiya ثم أهل بحج وعمرة سأل يقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة وأهل الناس بهما سأل ثورة صحابي سكا دو هرما سوما دهك حج وعمرة فلما قدمنا أمر الناس يا إن سكا مكة sai ce wa mutane fa hallu hatta kana yawma tarwiya tunda su basu koro hadaya daga wajen harami ba sai ce duk wanda ya tawafi da sa'ayi ya mai da shi umra ya saka rigarsa ya je ya yi ta halatta ya yi duk abin da zai yi wanda yake ya koro hadaya daga waje to zai saurar kirani kenan hatta kana yawmu tarwiya har sai da aka samu takwas ga wata ahallu bil hajji sai suka yi labbaik allahumma labbaik hajjan qala wa nahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badanatin bi yadihi manzo Allah ya soke ya taguwar abar hawa iraq bayanin wanda yake labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan bayan ya daidaita akan abar hawarsa jirgin sama ne mota ce a abin da ka hau sai ka daidaita sa'annan ka dau harama ka ce labbaik allahumma labbaik قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا أو تلبية لو كتندا da abar hawarsa ta daidaita da shi tana tsaye yana kan abar hawa sannan ya dau harama babu ihlali mustaqbil al-qibla yace babin da ke bayanin halaccin mutum yayi dau kabara ya dau harama yana fuskantar al-qibla وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة يتي عبد الله بن عمر إن يصلى الأصباح bi zil hulaifa daga zil hulaifa amara bi rahilati fa sai ya ce a shirya masa a bar hawarsa a kama za a tafi kenan sun maraki ba sa'annan sai ya hau فإذا استوت به إن يديك أكلت استقبل القبلة قائما سيهسكنت قبل ينعت ثم يلبي سأنيت لبيك اللهم لبيك حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حرس يا sai كي يا كي مكة كأن سي يدينا hatta idza a zatuwa in yazo zatuwa ba ta bihi hatta yusbih sai ya kwana sai ya har a wayi gari fa idza sallal gadata in ya sallan asuba igtasala sai yayi wanka wa za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalik haka manzon Allah sallallahu alaihi ya aikata ma'ana harani baya hana wanka kenan ku تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل أو في الغسل قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يتي عبد الله بن عمر يا كسنتي إذا أراد الخروج إلى مكة إن ينسي بتازوى مكة اتجهن بدهن ليس له رائحة طيبة ليس فمي ود بايا كيسي ثم يأتي مسجد ذي حليفة فأنا يزور مسلاة ذي حليفة فيصلي فأنا يصلى ثم يركب سعد يهو أبر هوسا وإذا استوت به راهلته قائمة إن تدعيك أتعي أحرم سيد أو حرم يتي لبيك اللهم لبيك إن هجني إن أمراني إن بك ريبا قال سيتي هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يتي هكذا من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا أي كتاوى الله أكبر باب التلبية إذا انحدرت الوادي yace babin da ke bayanin yin tarbiya in mutum ya gangara a cikin kwari قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال يتي إيه منكسن شورا عبد الله بن عباس sai aka ambaci labarin dajjal annahu kala yace maktubun baina ainihi kafirun yace ai za a ga dajjal an yana rubuce a kan sa tsakanin idanuwansa guda biyu kafirun ko kuwa kaf da fa da yace duk ne zai karanta ko ya yi arabiya ko bai yi arabiya ba fa qala ibn abbas lam asma'ahu yace sai abdullahi dan abbas da suka zo suna faɗa suna cewa ai dijal kaza ne ai dijal kaza an ce ma za a rubuta akan goshin shi kafirun kafiri ne duk mu'mini zai gani sai ya kiyaye shi duk munafiki da kafiri sai ya rudu dujal sai kama shi halakar da shi dujal wata fitina ce da za ta faru karshen duniya Allah ya kiyaye mu amin sai abdullahi da abbas yace lam asma'u ni ban ji haka ba walakinahu qala sai dai abdullahi da abbas yace ni abinda na jurin manzon Allah shine manzon Allah cewa yayi amma Musa yace manzo Allah ya bada labari da ran da aka yi musu Isra'i na amma annabi Musa ka anni anzur ilaihi manzo Allah ce annabi Musa ka ce gani ina kallon ina kallon sa idan hadara fil wadi yulabbi yayin da ya gangara a cikin kwari yana cewa labbaik Allahumma labbaik yace shi eh mahallu نفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن ولا بشيء نجيو عبد الله بس ذا مو بيان eh to kama tuna ko yau abdullahi saura miki na saura miki biyar hmm. wannan littafi littafi ne na shehu usmanu kowa ya gansa da rubutun na gargajiya ko sunan shi hidayatu salihina sai Usman ya bayyana aqidarsa a ciki tun daga farko har karshe to shine za mu karanta wani wata yar matsala a ciki mu gani menene aqidar Shehu Usman mu gani cewa an gaishe ko hidayatu salihina bayan ya ce wa na'taqidu anna sirata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna al-mizana haqqun wa anna kaza baki ɗaya haqqun haqqun duk yana faɗa aqidan ahli sunna kenan wal jama'a akan ta sai shehu usman ya mutu akan ta iyayen mu suka mutu akan ta muke roƙon Allah mu mutu amma duk sa'an da ta lalabo ma ko hagu za ka bata lokacinka shine bayan ya kawo duk baki daya yace wa taqidu wa taqidu anna afdal al-khalqi ala al-itlaq حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وسلم حين من الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله في أنا سيد ولد آدم ولا فقر رواه مسلم وقال ابن عباس إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء رواه البيهقي فأنا يا مجانا يا مجانا magana sai ya tafi sa'an nan بعد إبراهيم وأفضل من سائر الأنبياء قال عبد الرحمن السويتي ولم أقف على نقل على أيهما أفضل وهم الخمسة معناه النبي موسى النبي إبراهيم وأنه أولو العزم من الرسل فالتي فسائر الأنبياء أفضل من غيرهم على تفاوت درجاتهم تكي ثورا النباوة sun fi sauran mutane baki ɗaya da fifiko tsakanin su wani ya fi wani wani ya fi wani bima خص به كل فالملائكة بعدهم أفضل إتبايا النباوة في ملائكة أفضل من باقي البشر وأفضلهم جبريل إذا سيئا ملائكة جبريل كما في حديث رواه الطبراني فعلنا يتي فأبو بكر الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر بايا من زن الله صلى الله عليه وسلم دا النباوة har da kasa duk wadda uwarsa ta haife shi manzo Allah ya sai na Abu Bakar ya fi wa Umar ibn al-Khattab sa'annan Umar dan Khattab بعده فعثمان بن عفان كان عثمان بن fa بعده فعلي بن ابي طالب بعده كان Ali ibn Abi Talib menene dalilin shehu Usmanu dan Fodi yace kala ibn Umar Abdullahi dan Umar yace kunna natahayyaru bainan nasi fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance zamanin manzon Allah muna ta mutane fa nukhayyiru Aba sai mu fifita sayyidina Abubakar, Bakar mu ce shi yafi Umar sa'annan mu ce Usman sa'annan mu ce Ali rawahu al-Bukhari yana cikin Buhari, a cikin riwayar Tabarani yace manzon Allah yana ji bai taba yi mana mutu ba akan wace akida sayyidina Usman ya bar duniya sayyidina aka akidatu ahli sunna kenan sayyidina Abubakar shine farko duk sa'an da za ka yi magana game da addinin musulunci bayan manzon Allah in ka kira sunan sayyidina Abubakar ba kai nifaka Allahu akbar kai munafiki to menene zai cuce ka Dan ka ce ai zagin sahaba ba addini bane wannan baya nuna cewa maimakon ka faɗi wannan ka ce sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman radiyallahu anhu me zai cutar da cewa zagin sahaba ba addini bane bai wadatar ba don sayyidina ali sahabi ne sayyidina salman al-farisi sahabi ne abu zarri sahabi ne bilal sahabi ne ahlul bait sahabi ne su kuka amince da su waɗannan su abubakar duk arna ne kafirai ne ba sahabbai bane wurin kafin ku fito fili ne zai cutar da ku Saidina abubakar radiyallahu anhu na aisha Umar mu'minina hafsa Umar mu'minina ya wadatar amma duk wata dabara da za ku yi za ku halaka ku halakar da bayan Allah da bayan Allah ba komai ya kai muku wannan ba ne. ga abu a hannunka kal isi fil bai yaqtuluhu sama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmul kaman ma yaji man dab rakuma ne suna tafiya a gawa suna jin kishin ruwa za su mutu da kishin ruwa kuma suna ɗauke da ruwa ga duk littafin da Sheikh Usman ya yi ina duk inda zaka je kalalabo sai dai kalalabo a halaka maka duk wanda kake bibita wallahi tallahi sai sai Usman ya fi ya fi ilimi ya fi jihadi ya fi tajiri kuma shi ne yake kan ka kai Allahu Akbar abin da ya faɗa kenan wa zada sabarani fa ya'lamu zalika an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa la yunkiruhu yace manzo Allah ya san haka baya mutunta haka qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da Abi Bakr wa Umar yace manzon Allah ya ce wa saidin abubakar da Umar hazani waɗannan guda biyu zai gida ku li ahalin janna ne dattawan aljanna Minan al na wal akhirina duk cikin farko har karshe inda nabiyina ma'ana manzon Allah ban da annabawa ba wanda ya manzon da mala'iku ba wanda ya ji sayyidina Abubakar da Umar wal mursalina sa'annan yace fa al asharatu al mashhur al mashhur lahum bil janna bayan sayyidina abubakar da umar da usman da ali sai yace sauran mutane da kai da manzon Allah ya musu shaida cewa su ɗan aljanna ne yace sun suka fi kowa ai a ko منهم نقل, نقل الإجماع نقل نقل الإجماع على ذلك أبو منصور التميمي شو عثمان في أبو منصور التميمي يا شرو إجماع ما لم أهل السنة سوى من سيدنا سيدنا أبو بكر يا سنة عمر سنة سيدنا عثمان سنة سيدنا علي وهم صلحة ثورا وراشد شيء صلحة da Zubairu da Sa'd ibn Abi Waqqas da Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl da Abdurrahman ibn Auf da Abu Ubaidah ibn Jarrah وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله عشرة في الجنة مشون قوم في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فأن يتي bayan waɗannan cikin fifiku kiyayya fa'alu badrin afdalul umma yace bayan haka waɗanda suka halarci badar badar gazwatu badrin su suka fi kowa sai na bakar ya halarci badar ko bai halarci ba sai na umar ya halarci badar ko halarci ba wa iddatuhum salatu mi'atin wa bid'ata ashara wa fi sahihi yace ya zo cikin hadisi sahihi لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم الله lokacin da kisan Hatib ibn Abi Balta'at ya faru sai manzo Allah ce wa ma yudrika ya Umar la'an Allah tala ala ahli badr fa qala is'alu ma fi to duk sa'an da ka kafirta Abu Bakar wa ka karyata ka karyata manzo Allah duk sa'an da ka kafirta Sayyidina Umar ka karyata manzo Allah duk sa'an da ka kafirta Sayyidina Uthman ka karyata manzo Allah wai an ce laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تلك في أي أن كيد يجد صرف إذ يبايعونك أي لو كنت أكي مبايع سيدنا عثمان باكي كيف بايع عثمان